أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyar ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musula, fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙarƙashin hadisai da malan ya kawo mana wa'anda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambato sunayen ubangijinsa guda goma sha takwas wanda malam ya kawo mana in ban manta ba wannan shine majalisi na goma sha bakwai wanda majalisin da ya shuɗe mun kwana a ƙarƙashin asayidu za mu tashi a kan ashafi shi ne na tara wanda malam ya ambata sunaye daga cikin sunayen Allah da ya zo a cikin hadisai can mun karanto sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da suka zo a cikin ƙur'ani guda tamanin da ɗaya wanda malam ya kawo mana nan kuma ya tattaro mana guda goma sha takwas wanda suka zo daga hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda idan ka hada za ka ga an samu casa'in da tara a nan na tara malam yana cewa ashafi kalman ashafi bi ma'ana mai warkarwa dukkan wani ciwo ko cuta ko damuwa idan ta wa bawa Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake cirewa bawa wannan hadisin da ya zo a kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ubangijinsa da wannan suna hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga nana Aishatu Allah ya kara yadda a gare ta ita da kanta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza ata maridan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance duk lokacin da ya ziyarci mara lafiya Kala sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce, Azhibil bas. rabbin nas, washfi wa anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqma. manzon Allah sallallahu alaihi wa idan ya ziyarci mara lafiya a asibiti ne ko a gida zai ce azhibil ba's ka tafiyar da cuta rabbin nas ubangijin mutane kenan wa ke kaddara ciwon Allah wa idza maridtu fa huwa yashfini annabi ibrahim yace idan nayi rashin lafiya ubangiji shine ke warkar da ni kaga anan wajen ladabi ga Allah sai bai ce waiza a amradani ba fa huwa yashfi duk da ciwon ya kaddara maka Allah wannan akan ka'idan walkhairu kulluhu bi yadillah wash sharru laysa ilayhi alkhairi gabaki ɗayansa yana hannun Allah sharri kuwa ba a jingina wa Allah saboda shi ya kaddara sharrin amma kuma ba a jingina masa rashin lafiya kaga dan adam idan kai rashin lafiya ai sharri ne gare ka saboda zai hana ka fitan neman kuɗi zai hana ka wa'ansa harkoki da sauransu amma kuma alkhairi ne ta wani bangare ta wani bangare ya zama maka alkhairi ana kankare maka zinabanka tsakaninka da ubangiji kaga sharri ne ta wajen ya hana ka fita neman harkan yau da gobe ko amma kuma alkhairi ne saboda ya kyautata alakarka da wa ubangijinka ina fata an gane saboda haka sai ya ce azhibil ba'as rabbin nas ka gusar da cutar ubangijin mutane washfi wa anta shafi ka warkar saboda kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa'u babu wani babu wata waraka in ba taka ba bi ma'ana babu wanda ke warkarwa in ba kai ba babu wata waraka in ba warakakka ba ya Allah shifa'an la yughadiru saqma warakar da baya barin mara lafiya bi ma'ana warakar da idan ya bar mara lafiya babu wanda zai dawo da ciwon ko Allah idan ya gusan maka da ciwon ko wanda sai ce ya dawo to wannan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka duk lokacin da ya ziyarci mara lafiya kamar yadda na Aishatu ta faɗi wannan banda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'ansu addu'o'i da dama asallallahu alazim rabbul arshil azim an yashfiyak wannan da yake karantawa yakan taba inda yake wa mutum ciwo sai karanta masa wannan misali kai ne sai ya daura hannunsa a goshin mara lafiya sai ya masa wannan addu'a ko bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad Allahu yashfika duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa mara lafiya idan ya zirce shi wannan bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi la fis sama wa huwa samiul alim duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa mara lafiya saboda haka idan ka ziyarci mara lafiya zaka iya karanta masa wannan muhallin shaida ciki ga hadisin da ya zo cewa manzon Allah ya kira ubangijinsa da suna ne shafi mai warkarwa cikakkiyar waraka yana hannun waye Allah subhanahu wa ta'ala sai na goma malam ya ce akwayib kalman akwayib ne farkakakke kalmar akwayib yana ɗaukan ma'anoni da yawa yana ɗaukan tsarkakakke sa'annan kuma yana ɗaukan abu mai kyau hadithi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito akan kalman at hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lallai Allah tsarkakakke ne kuma baya karban aiki sai wacce take tsarkakakkiya yaya aiki za ta zama tsarkakakkiya ne na farko dai aikin nan ya zama domin Allah ɗaya kenan na biyu ya dace da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk kyawun aiki duk kyawun niyyarka in bai dace da karantarwar manzan Allah ba Allah baya karɓa. Hadithi ya inganta a da musulun ranan idi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man zabaha shatahu qabla al-eid falyadhbah makanahu al-ukhra duk wanda ya yanka ragonsa kafin a zo idi to ya maye gurbinsa da wani ragon dan ba rago ba laye ba nama ya ci sai wani sahabi ce ya ma'aikin Allah gari na wayewa na samu dan kareren ragona na yanka shi na kasa namun na raba wa talaka wanda suke makwabta na don ya zama farkon abin da za su sa a harshen su a wannan ranar idin namun raguna kyakkyawan niyya ce ko ba kyakkyawan niyya ba sai manzo Allah ce masa shatu ka shatu lahmin dabbanka dabban yanka wato dabban nama ne amma ba na ibada ba kaga ya nuna kyakkyawan niyyarsa bai sa Allah ya karbi me ibadan nan da yi ba sai ya dace da mai karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi abin da ake kira tsarkakakke duk abinda bai cika wannan sharɗan ba to Allah baya karɓa dole sai ya zama kayi shi domin Allah Ba ka neman yaban mutane mutane ko sun kushe ka ba baka denawa saboda a inda ake gane riya a aikin mutum shine idan an yabe ta sai ka ƙara aikata wannan aikin idan aka kushe ka sai ka bar wannan aikin ya nuna ba don Allah kake yi ba aikin da za ka yi shi domin Allah shi ne ba ka bukatar ne boye ya yabe ka daman can ba don shi kai ba ka yi shi ne don Allah in ya yabe ka daman ba ka yi shi don don shi ba haka kuma mai kushewa baka tsoron zargin mai zargi akan wannan aikin ya daɗe yana kushewa ko a jikinka saboda daman kasan ba dan shi kai ba ka yi ne don wa don Allah to wannan shine tsaka-tsaki a wato ikhlasi ka yi don wani ya yabe ka ba kuma don wani ya kushe ba zai sa ka bari ba to wannan ya nuna tsantsan kana neman yardan Allah ne domin wannan aiki sa'an nan kuma don wani ya aibanta ka ba za ka bashi ba ina fata an gane mutum ne misali kana kyautata masa wata rana sai ya zage ka sai zagin ya iso gare ka wane fa ya zage ni sai ka ce duk da kaza da nake mai wane ke zagi na to ai kenan ba komai sai ka yanke to ba da Allah kake yi ba ba don Allah kake yi ba me yasa ka ba shi kana neman lada ne a wajen wa to sai ya zage ka yanzu ka yi intikami akan me zagin damun ba don Allah kenan kake ba dan da kana yi don Allah ba zai hana ka me ka ci gaba ba saboda daman zagin ka daban wancan kuma daban wancan isanin da kai ka taimaka wa kanka ne saboda zai baka ladan Allah zai baka ladan saboda haka ka bashi ne saboda kana neman Allah ya baka lada kuma kana ganin ya cancanci a taimaka masa ina fata an gane kuma dan ya zage ka ai zagi daman ɗabi'a ce ta ɗan adam akan abin da kake yi kana idan aka zage ka zaka ji zafi to amma ya zama na cewa zagin nan da aka yi maka kada ya hana ka yin wani alkhairi wannan alkhairin da ka saba kana yi ne don Allah to lokacin da ka ƙara wannan alkhairin kana kashe kaifin wannan kiyayyar da ke tsakaninka da wannan mutum kuma Allah ba zai taɓa bashi nasara a kanka ba saboda kana masa ne domin wa domin Allah sahabin da ya kawo karan yan uwansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah yan uwana suna kuntata min ina iya kokari na na kyautata musu amma suna bi na da bita da kulle yau sharrin yau daban na gobe daban sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in dai kamar yanda ka faɗi ne kana kyautata musu suna musguna maka kada ka daina kyautata musu su kuma Allah ba zai taba ba su nasara akan ka ba kaga kenan guba kenan ko ba zai taba ba su nasara a kanka ba kai kuma zai ci gaba da ɗaukaka ka a kansu ina fata an gani saboda haka Allah tsarkakakke ne baya karban aiki sai wacce take tsarkakakkiya an yi ta domin sa duk wani abin da za ka yi ka yi ta domin Allah ɗaya daga cikin kulafa na manta ko sayyidina abubakar ko sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a wajen yaƙi aka zo ana gwarzawa da shi da wani kafiri suna cikin karawa da takobi sai takobin wannan kafirin ya faɗi a hannunsa ya ɗaga takobinsa zai limama masa sai kwada mai mari shi kafirin sai kwada masa mari sai ki limama masa sai mai da takobin sai ce ɗauki takobinsa sai kafirin ya ƙara ɗaukan takobinsa aka ci gaba ana kai sara ana kai sara yana samun dama sai ya soke wannan kafir da ya gama Allah ya bashi nasara ya kashe shi sai aka tambaye shi me yasa ya haka sai ce ya ji tsoron a ce ya kashe shi ne ba don Allah ba ya kashe shi ne saboda haushin ya mare shi saboda ya riga ya mare shi yanzu don Allah zai kashe shi ko ko don marin da ya masa kaga yana so ya tsarkake aikin shi domin wa domin Allah ba wai don ya mare shi bai ce don uban shi bari eh, a'a ka san wani zai ce ai ya mun kaza zan mai kaza a'a yayi ne domin Allah saboda kada ya zama na cewa a zuciyarsa akwai zafin ya daga hannu ya mare ne sai ya zama cewa yanzu ya samu damar da zai soka masa domin Allah Ali bin Zaidin al-Abidin da ya mutu a garin Madina ba a san wake ajiye wa talakawa abinci ba sai da ya rasu saboda duk dare tsakiyar dare zai ɗauki buhun alkama a bayansa ya tafi gida bayan gida da kansa ba wanda ya gani zai kwankwasa sai ajiye muku sai dai ka fito ka ga an ajiye amma ba za ka san waye ke ajiyewa ba kullum yake wannan aikin to ba a san waye ke yi ba sai da ya mutu daren da ya mutu ranar da ya mutu aka gaba aji ba da aka zo wanke gawarsa sai aka ga wani bakin pot sign a bayansa sai ake tambaya wa ne wanda sai ya ce ai diddire ke ɗaukan kaya a bayansa yana fita ba san me yake yi da shi ba ashe ga abin da yake yi saboda yana so yayi Allah da ya halice shi ai ya san me ya san ga aikin da yake yi baya so wani ma ya san yayi wannan abin na alkhairi abu saboda inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah samu dace na goma sha ɗaya shine alqabidu alqabidu shine mai ruko ko mai damka alqabdu shine a damki abu ko a rike abu da alqabidu da albasitu alqabidu shine ke damƙa, damƙa irin haka shine ake qabdu damka albasitu kuma shine shimfidawa to Allah subhanahu wataala yaqbidu yana eh, damƙa na dukiyar bawa sa'annan kuma yana shimfidawa mai bawansa dukiya sa'annan kuma idan ya riƙe babu wanda isa ya baka wannan abin idan ya shimfiɗa maka babu wanda isa ya hana ka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana shimfiɗa hannayensa guda biyu masu albarka da dare saboda ya yafe wa waɗanda suka saba masa da rana haka kuma zai shimfiɗa hannayensa da rana ya yafe wa waɗanda suka saba masa cikin dare akwai wanda shi saban shi cikin rana ne da ranar an fita neman harka zai saba wa Allah dare idan ya zo bacci yake yi akwai shi kuma wanda baya saba Allah cikin rana saboda throughout the day bacci yake yi sai dare zai tafi club shi kuma saban Allah sa na dare ne to Allah subhanahu wataala yana yana damka kuma yana shimfidawa hadisin da ya zo da wannan hadisi ne ingantacce wanda imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na uku hadisi namba ta dubu uku da ɗari hudu da hamsin da ɗaya haka imamu tirmidhi ya fitar da shi a jami'insa mujalladi na uku hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha hudu haka imamu Ibn maja a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu hadisi namba ta dubu biyu da ɗari biyu daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayan da ce. yace inna Allah huwa al-musa'ir al-qabid al-basit razzaq lallai Allah shine wanda yake tattalawa al-qabid mai damka al-basit mai shimfidawa arrazzaku mai yawan azurtarwa kaga wannan duka yana yana kiran Allah da sunayensa ne to idan kana neman abu a wajen Allah to za ka faɗi sunan da ta yi daidai da buƙatarka ko damuwarka sannan sai ka gaya wa Allah Allah ya biya maka buƙatarka shi ne sirrin da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yin haka wannan hadisi. haka abu abdurrahman alwadi'i ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da alqabidu mai damka albasitu mai shimfidawa zai shimfida maka arziki zai shimfida maka alkhairan duniya da lahira sa'annan kuma yana shimfiɗa hannayensa don ya yafe wa waɗanda suke saba masa cikin dare da rana haka kuma yana shimfada hannayensa da dare ya yafe wa waɗanda suke saba masa da rana haka kuma da rana ga waɗanda suke saba masa cikin dare kafin rana ta keto daga makwancinta kaga me yake nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala yana shimfiɗa arzikinsa yana shimfiɗa alkhairai ga wanda ya ga dama a na goma sha uku ya ce almuqaddimu da na goma sha hudu almuakhiru haka suke a jere almuqaddimu shine mai gabatarwa almuakhiru kuma shine mai jinkirtarwa ko mai sanya mutum ya zama na baya shine mai yin wannan Allah shi ya isa ya gabatar da kai kuma shi ya isa ya jinkirtar da kai akan wani abu babu wanda ya isa yayi wannan kuma shine al-muqaddim shine na farko shine wanda yake gabace babu wanda ya gabace shi al-mu'akhir kuma shine na karshe wanda babu wanda ke bayansa hadisin da yazo da wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas yake cewa كان النبي Sallallahu alaihi عليه وآله وسلم إذا قام ya الليل يتحج يتج... يتهجد عبد الله بن عباس yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi cikin dare zai yi tahajjudi bi ma'ana zai yi sallan dare kana ya kulu yana cewa daga cikin addu'an antal muqaddimu wa antal muakhir ya Allah kai ne magabaci kuma kai ne na ƙarshe wanda babu waninka kai ne mai gabatarwa kuma kai ne mai jinkirtarwa babu wanda zai yi wannan in ba kai ba abdullahi dan abbas ya san sallan daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata rana an aike shi wajen gwaggwansa maimuna radiyallahu anha sai ya ƙi zuwa sai da ɗan yamma saboda idan ya je manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ce ya zauna ya kwana saboda yaro ne don har manzan Allah ya bar duniya bai wuce shekara sha uku zuwa sha hudu ba yana zuwa sai kuma ya yi gamo da katar manzan Allah na ɗakin gwaggonsa mai muna sai aka ce ma gari ya yi ka tsaya ka kwanta gari in ya waye sai ka koma to daman burinsa ya ga sallan daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe baccin da yake yi rabi rabi ne yana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farkawa sai ya sa hannayensa guda biyu bayan hannunsa nan sai ya goge idan sai ya share haka sai karanta ƙarshen surati ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen sura ayoyi goma ƙarshe Abdullahi dan Abbas ashe yana kallon manzo Allah shi ma yana farkawa yace sai na sa hannuna guda biyu sai na goge idanuwa na yanda manzon Allah yi ni ma sai na karanta wa'annan ayoyi guda goma saboda Allah ramani. ne yace sai manzon Allah ya tashi ya fara sallah ya ce ni kuma da na yi alwala da na tashi ina ma mu yake tsayawa a gaban a gefen liman dama ya ce sai na tsaya a hagun liman ya ce da na tsaya a hagun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama kunne na haka sai ya ja ni bayansa sai ya dawo da ni hagunsa ya dawo da ni damansa ya ce sai ya salla raka'a biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya ce sa'an nan ya yi biyu ya sallame nawa kenan ya ce sai yi ɗaya ya sallame ya zama nawa kenan kaji ruwa yadda aka samu ana yin raka'a goma sha uku kenan saboda yaro ne bai ce bai iya cewa an yi sha uku ba kawai sai ce an yi biyu an sallame an yi biyu an sallame iya abin da ya faɗi kenan amma ruwayan na na Aisha tu sai ta bayyana ba sha uku bane ɗaya sha ɗaya ne sai ta ce sha uku yake yi a dare amma biyun farko yana yin su takaitattu cikwasan su na nirawatin sunan rawati ba akwai biyu bayan isha'i ba ta ce sai ya fara yin su takaitattu baya ya tsawaita su sai ya sallame sannan sai tashi sai kawo dogaye guda sha ɗaya yanzu in za a kirga nawa za a ce yayi sha ɗaya saboda wancan ai ba cikin kyamun lalle yake ba ko to kaji inda aka samu ruwayar sha ukun da kaga yawanci masallatanmu ana yin sha ukun kenan amma asalin magana sha ɗaya ne to wanda ya karanta wannan ruwayar ta ibnu abbas bebi bibi sauran ruwayoyin ba sai ya ce sha uku ne tunda ya tabbata mu ma sha uku zami kaji da dalilin kenan amma asali ba sha uku bane sha ɗaya ne an fahimci matsalan to asalin yanda ruwaya ta zo kenan Allah sa mu dace to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da al-muqaddimu da al-mu'akhir haka kuma ya zo daga Ali bin Abi Talib da ya faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ruwayar kamar yadda Imam Muslim ya rawaito sa sa'an nan na sha biyar al-muhsinu mai kyautatawa mai cikakken kyautatawa shine wa Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya zo Imam Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa mujalladi na hudu hadisi namba ta dubu takwas da ɗari shida da uku daga shaddad ɗan aus yake cewa hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isnataini na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu qala sai yace inna allaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli shay'in lallai Allah mai kyautatawa ne yana son kyautatawa duk wani abu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah mai kyautatawa ne kuma yana so a kyautatawa duk wani abu saboda kyautatawa ne ya sa manzo Allah ce kai da kake da direba yana maka tuki irin kayan da ka sa ya sa in kana sa gizina shi ma ɗinka mai ka bashi ya sa ai ba za a gane direba ba za a gane mai gida ba ko a'a ya sa haka manzo Allah ya ce duk kaya mai kyau da kake sawa shi ma ya sa irinsa don girman Allah za a haɗa baki da shi a cuce ka eh ka kyautata mai ba zai yiwu ba mai ka shi ma haka housemate ka shi ma haka makarantar da ka sa ka suna zuwa mai tsada kai ma ka sa shi ya je ya dawo ka kyautata mai ne ko baka kyautata mai ba waye ya baka kudin kuma ba kyautata waye maka ya baka ba dabarar ka ce ana yi boko to bokon ka ne baka haka wanda suka fi ka bokon kuma Allah bai basu ba haka ne to Allah ya maka ne dan ya ta kai ya gani yaya zaka sarrafa da shi to sai ka kyautata masa yadda kai ma ya kyautata maka wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka saboda haka ko da yaushe ka zama mutum mai kyautatawa saboda Allah yana son kyautatawa kuma ya kyautatawa duk wani abu sai ya ce fa'iza qataltum fa ahsinul in za ku yi kisa ku kyautata kisan ina fata an gane ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wa idza qatala ahadukum falyajtanib alwajha a wajen yaki ne hadisin bukhari da muslim yace in ɗayan ku zai sari kafiri ya nisanci fuskansa kada ya sare ki a fuska ba kyauta sa bane kaga in ka sare fuskan ai kai damejin fuskan ne to daidai yake da ka harbe shi akai shi ma haka ba fuska bane ko ka harbe shi anan kai dama dama da fuskan ko sai ka sai ce me Allah ce fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kull banan ku yi sara ku yi dukan saman wuyayu kaga idan takobin mai kaifi ne ana da kan wuyan lokaci ɗaya me zai yi zai bace kaga ka kyautata fit ya tafi to in zaka yi kisa ka kyautata kitan kisan kisa yace wa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku yi kisa ku kyautata kisan wa idza zabahtum fa ahsinu dhibha in za ku yanka ku kyautata abin ku kyautata ne yankan wal ahadukum shafaratahu wal yurih dhabihatahu ɗayan ku ya wasa wukansa da kyau saboda ya sawwakawa dabba da zai yanka kaga ba za ta wahala ba sosai ko ana ta gigar gigar gigar gigar kaga da kyar za ta tashi ai za ta tashi tana a fannin amma ne in wukan na da kaifi kana sawa su ɗaya biyu za ka gami shikenan shi ya tafi ya yi miƙa ya miƙa shikenan sai ka ji lu ya tafi kaga ka kyautata akan in ka dinga gigara wukan kaga zai dinga wahala kafin me ran ya fita ka wahalar da shi to Allah mai kyautatawa ne kaga a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah muhsinun ya lallai Allah mai kyautatawa ne yuhibbul ihsan yana son kyautatawa ila kulli shay'in zuwa ga komai komai an ce ka kyautata masa ashe kenan duk wani abin da mutum zai yi yayi kokari ya kyautata wannan akwai riwaya wanda Imam Tabarani ya rawaito sa a cikin Mu'jamul Kabir mujalladi na bakwai hadisi namba ta dubu da da ɗari ɗaya ashirin ɗaya. wanda ya rawaito sa daga Ishaq bin Ibrahim ad-Dabri wanda Imam Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa yana daga cikin wato malaman hadisi sun yi cece ku ce akan wannan ruwaya ta Imam Abdurrazzaq amma Imam Nasiruddin Albani ya inganta ta a cikin silsilatul ahadith sahiha ya ce hadisi ne ingantacciya hadisi namba ta 469 imamu albani ya inganta ta a cikin as-sahiha amma akwai ruwaya ta imam muslim wanda ya rawaito ta daga shaddad dan bin aus din har ila yau amma bai zo da inna allaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli shay'in ba riwayar ta uh, imam muslim ya zo ne da inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle Allah ya wajabta kyautatawa kowane abu fa idza qataltum fa ahsinul qitla in za ku yi kisa ku kyautata kisan wa idza zabahtum fa ahsinu dhibha in za ku yanka ku kyautata wa abin yankan wal yuhidda ahadukum shafaratahu ku ya wasa wukarsa ko abin yankansa falyurih dhabihatahu saboda ya huta sheda a dabban da zai yanka wannan ruwayan imam muslim da wannan kenan haka imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da imamun nasa'i da isnadi ingantacce to malam ya ci gaba da cewa akwai na goma sha shida shine al-mu'ti shine mai badawa ko al-mu'ti Allah shine mai cikakken bayarwa ruwaya ce daga Imam bukhari daga Muawiya bin Hakam radiyallahu anhu wanda yake cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu wallahu al-mu'ti Allah shi ne mai badawa akwai mai badawa in ba Allah ba Allah shi ne ke badawa idan ya baka ko makiyinka sai ya baka makiyinka ne kuma zai baka saboda Allah ya riga ya baka kuma sai ya gama bakin ya dawo yana da ya sani da bi baka ba amma saboda waye ya baka daman Allah ne ya baka saboda haka idan Allah ya baka abu babu wanda isa kuma ya hana ka su to Allah shine mai cikakken badawa kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da me al-mu'ti hadisi ne ingantacce har ila yau akwai al mannan shine na goma sha bakwai ko Allah sunansa al-mannan al-mannan mai baiwa shine mai yin baiwa ga bayinsa za ka wani ya kware a wajen kira waye masa wannan baiwan wani kuma ya kware a wajen mai iya rubutu waye ba shi wannan baiwan wani kuma ya kware a tunani waye ya ba shi wannan zurfin tunanin Allah shi ne masa wannan baiwan. wani kuma ya kware a kaifin hadda waye ya ba shi wani kuma ya kware a wajen sanin Me kyakkyawa me mummuna abubuwa da dama za ka ga duka wannan baiwa ce Allah yake yi wa wanda ya ga dama to hadisin da ya zo cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da almannanu wannan hadisin ya kamata ce kowa ya haddace saboda mun dade muna karanto hadisin yau kuma gashi mun zo kansa shine hadisin Abu Dawud wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujallaji na biyu hadisi ba ta biyar. haka imamun nasa'i ya fitar da hadisin a cikin sunan al-kubra sa mujallaji na uku hadisi ba ta 1300 haka imamu ibn maja daga anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare sa annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Anas dan Malik ya ce wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune sai ga wani mutumi yana sallah da ya idar da sallah sai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal la ilaha illa anta almannan. badi'u samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutumin ya ce Allahumma ya ubangiji inni as'aluka lallai ni mai magana ina roƙonka bi anna laka alhamdu lallai gare ka cikakkiyar godiya kadai ta tabbata la ilaha illa ant babu abokin ta wato babu abun bautawa da gaskiya in ba kai ba almannan kai ne cikakkiyar baiwa badi'u samawati wal ard kai ne ka kago halittar samai da kasai ya zal jalali wal ikram yace ya ma'abuci girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya kai mai cikakkiyar rayuwa kuma tsayayye فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذن الله سيرا دا منشن الله سقارة تبتع قريش دا آلا ينسيتي لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يتي ونم متمن ya kira Allah da sunansa mai girma ba ana cewa ismullahi al'azim ba to wannan mutumin wannan addu'an ya kunshi ismullahi al'azim allazi idza du'iya bihi ajab duk wanda ya roki Allah da shi Allah yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya roki Allah da shi Allah zai bashi kaga anan al almannanu ko kaga manzo Allah kira Allah da suna ne almannan mai baiwa to yanzu kana so Allah ya maka baiwan kwakwalwa sai ka fara me ya mannan ko ya wasi'an ni'am ya mannan ya kai baiwa ya mai yalwataccen ni'ima sai ka ce imnun alayya sai ka faɗi baiwan da kake so Allah ya baka bi hifzi kitabik ko aw bil ilmin nafi' ko duk abin da kake so sai ka ce Allah ya baka baiwansa kaga haka ake roko ba mannan ya mannan ya mannan ya mannan ba haka ake yi ba ina fata an gane wani zai ce to ai ban iya larabcin ba ba dai ka iya faɗin yaman nan ba in ka ce yaman nan ya Allah ka mun baiwar iri kaza sai ka faɗi sunan sai ka ce yaman nan ka mun baiwa iri kaza Ka ga yanzu ka kira shi da wannan sunan haka ake so malam yace wannan shine na goma sha bakwai na ƙarshe shine alwitru ko shine na sha takwas wannan alwitru kuma ya zo a hadisi ingantacce wanda imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa hadisi ba ta 6410 haka imam muslim a cikin sahihin sa hadisi namba ta 2677 daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin bayaninsa wa inna allaha witrun yuhibbul witra lallai Allah mara ne kuma yana son me mara bi ma'ana Allah mara ne ɗayan ɗaya ne babu nabiyinsa ko kuma yana son me wutiri yana son mara ina fata an gane to kaga anan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da sunan me alwitru kuma Allah yana son me duk wani abin da yake mara to kaga wa'annan guda goma sha takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisai nan duk mun ji ingantattu ko manzon Allah ya kira ubangijinsa da shi wa'ancan kuma ayoyi dukkan su mun ji inda a kowane aya ko kuma kowane suna da ayar da ta zo da shi ko to sai malam yake cewa daga ƙarshe hadha makhtarnahu bitatabbu'i 81 isman fi kitabillahi ta'ala malai ce wannan shine abin da muka zaɓa da bibiya ɗaya daga cikin sunaye kenan na Allah subhanahu daga cikin littafin Allah madaukaki wa thamaniyata ashara asman fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sunaye guda goma sha takwas daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana indana taraddud malam ya ce ko da yake muna ta kai muna ta shakka fi idkhali alhafi wajen shigar da kalman alhafiyu ko mai kulawa wanda ya zuwa a cikin surati maryam innahu kana bi hafiya ga annabi ibrahim ko ina fata an gane li'annahu uh, mala yace li'annahu saboda kalman alhafiyu ya zo ne innama warada muqayyidan aw muqayyadan ya zo ne saboda an masa kaidi an masa dabaibayi fi ƙaunihi ta'ala an ibrahim akan fadin Allah madaukaki dangane da annabi ibrahim innahu kana bi hafiya saboda ya ce sa'astaghfiru laka rabbi ko yana wa babansa magana zan roƙan maka gafarar ubangiji na innahu saboda shi ubangiji na kanabi ya kasance gare ni hafiyan mai biya mun bukata mai amsawa saboda haka ya sa zan ci gaba da roƙon maka gafara amma bayan ya bayyana da babansa ce eh, annabi ibrahim cewa babansa makiyin Allah ne ya ci gaba tabarra Aminu lokacin da babansa ya rasu ya mutu sai daina roƙon masa mai gafara ya san cewa babansa ya mutu akan mai kafirci kenan ina fata an gane shine malam yake cewa wa kadhalika ina fata an gane to anan ai in ba mu manta ba mun yi magana akan cewa malam sai yace asa an-nur ko li'anna an-nur min asma'illahi ta'ala kada ku manta mun yi wannan karatun a can baya Allahu nuru samawati wal ard ko masalu nurihi kamishkatin ina fata an gane ga kuma hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana qiyamul layl yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard ko kaga ya tabbatar da Allah shine hasken sammai da kasai ina fata an gane to kaga wannan yana daga ciki wannan yazo a cikin a Ibn Khuzaima a cikin At-Tauhid nasa mujalladin farko shafi na 81 78 zuwa tamanin, ya kawo cewa ana kiran Allah da suna annur ina fata an gane haka shi ma Ibn manda a cikin at-tauhid nasa mujalladin farko shafi na hudu, hadisi namba ta da biyu, ya zo cewa ana kiran ubangiji da annur wannan hadisin kenan haka shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa mujalladi na shida shafi na ɗari da saba'in da hudu zuwa ɗari uku da casa'in da shida ya bayanin cewa ana kiran Allah da suna annu haka imamu ibn qayyim al-jauziya a cikin littafinsa muktasar sawa'iqul mursala ya zo a mujallaji na biyu shafi na ɗari 398 ya kawo wannan bayani haka cikin littafinsa ijtima'u juyushul islamiyya na ibn qayyim al-jawziyya shafi na 44 ya kawo wannan haka kuma ya zo da shi a cikin nuniya tasa nuniyarsa shine kafiya da take karewa da nunun ina fata an gane jerin gwanan waka da saja'insa ke karewa kafiyarsa take karewa da nunun ya zo da shi wan nuru min asma'ihi aiban wa min awsafihi subhana burhani yace wan nuru min asma'ihi an yana daga cikin sunayen Allah aiban kuma dai wa min awsafihi kuma yana daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala subhana dhil burhani sarki ya tabbata da ma'abuci cikakkiyar hujja shine wa Allah subhanahu wataala kaga a ƙarshe ya kare da me nunun ko ina fata an gane dhil burhani ba ya kare da nunun ba to shine ake kira nuniya wannan littafi nuniya baiti ne guda dubu biyar ya waƙe musulunci ga baki ɗaya aljanna kadai ibnu qayyim ya waƙe ta da baiti dubu ɗaya ya siffanta aljanna da ita ina fata an gane to zaka ga kuma a ciki saboda babi ne na aƙida ya kawo ta a ciki haka ibn al-wazir a cikin itharul haq ala al-khalq a mujalladi na farko shafi na 178 ya zo da wannan Shi ne malam yake cewa wa kadhalika almuhsin kalman almuhsin ana taraddudi malam ce muna taraddudi akan ingancin hadisin ai mun yi bayani akan me bayanan hadisin wajen malaman hadisi ruwayar da ya amfani da ita ruwayan imamu tabarani ne yace li annana lam nattali ala ruwa ruwatihi fi tabarani ce saboda ba mu leƙa marwaita hadisin ingancinsa ba a cikin mu'jamul kabir na imamu tabarani kaga adalci na me na ilimi kenan ya ce ba ni da tabbacin ingancin ban samu lokaci na bibiyi hadisin ba amma kuma hadisin menene ingantacciya ce dama ai mala ya ce mun maka sharadi za mu kawo hadisai ne me ingantattu to mun yi bayanin cewa imam nasirin albani ya inganta hadisin a cikin me silsilatul ahadisi as-sahiha ina fata an gane wa qad zakarahu shaykhul islam min al-asma malam ce amma ibnu taimiyya ya ambace shi cikin asma'ullahi ta'ala a cikin littafinsa majmu'u fatawa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da tara haka a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da takwas sai ya ce wa min asma'illahi ta'ala daga cikin sunayen Allah madaukaki ma yakunu mudafan akwai wanda yake kasancewa an jingina wani suna hada da shi mithla sai ce malikul mulk ko kaga mamallakin mulki duk wa'ansu masu mulki ubangiji shine mamallakin su zil jalali wal ikram ma'abuci girma da karamci waye kenan Allah kaga wa'annan a hada suke ko sai ce to a cikin sunayen Allah akwai irin wa'annan da suke zuwa ko a cikin Ƙur'ani ko ga ko a wannan ai haka wannan manzo Allah ya ji wannan sahabin ya ce ko Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum kaga ya kira ya zal jalali Wani ikram ya hayyu ya qayyum sannan manzo Allah ce laqad da'a Allah bismihi al-azim yace wannan mutumin ya kira Allah da suna mai girma ko allazi idza du'iya bihi ajaba duk wanda ya kira sa da shi yana amsa masa wa idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya roki Allah da shi Allah yana badawa kaga wannan shine ke nuna maka abin da ke da alaka da sunayen Allah subhanahu wataala to kaga kenan duka abin da malam ya tattaro mana zaka ga dukkan su menene ingantattu ne ko saboda haka idan kana da wannan 99 names of Allah din nan da kake da shi a gida sai ka je ka ajiye shi sai ka ɗauki wannan sai kai photocopy in kana da bukata sai ka ci gaba da kiran Allah da su saboda wa'annan su ne tabbatattu a cikin wa'ancan akwai sunayen da ba Allah bane ya kira kansa da shi ina ta an gane akwai kuma wanda ba suna bane siffa ce ta Allah ina fata an gane ruwaitar ruwayar da take hannunmu na 99 names of Allah ya tabbata malaman hadisi sun yi ittifaki mun karanta can baya ko cewa dukkan su sun yi ittifaki ba manzo Allah ya fade ta ba wani mutumi ne da ake kiransa Muslim bin Ibrahim ina fata an gane ya faɗi wa'annan amma ba manzo Allah ya faɗi ta ba shi yasa sa wa'annan sunayen shi sa a ciki akwai sunayen da ba na Allah bane kaga akwai Ar-Rashid ar-rashid ba sunan Allah bane saboda haka zaka ga mutane da yawa suna sawa ƴaƴansu suna ne abdur rashid ko shikenan in ka gane sai ka canza masa sai ka ce mai me abdul mu'min shikenan me wako abdur rashid sai ka ce mai abdul mu'min saboda ar-rashid babu inda yazo a qur'ani kuma babu inda yazo a sunna sannan al-baqi ka san akwai abdul Baqi ko al-baqi ba sunan Allah bane siffa ce akwai bambanci da siffa da me da suna an gane waje ɗaya ya zo a ƙur'ani shine wa ya baka wajhu rabbika zil jalali wal ikram shine a rahman ko to kaga albaki kenan saboda haka ba za ka kira Allah da suna albaki ba saboda Allah bai kira kansa suna albaki ba ina ba ta an gane saboda haka kada ka ce abdul baki sannan kuma alkadimu alkadimu na ciki alkadimu ba sunan Allah ba ne asalin mutumin da ya fara kiran Allah da sunan alkadimu shine jahan bin safwan as-samarkandi wanda ya ɗauko aƙidan ne daga malaminsa ja'ad shi kuma malaminsa ja'ad bin dirham ya ɗauko shi ne daga wani bayahude da ake kiransa taluta kaga aƙidar daga ina <laughs> daga yahudawa saboda haka shine ya fara kiran Allah da suna alkadimu Allah bai taba kiran kansa da suna kadimu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira ubangijinsa da kadimu ba Allah ya kira kansa al-awwal ne huwa al wal'akiru, wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim manzo Allah ya kira Allah da anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay ko kaga anan duka yanda Allah ya kira kansa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawa ubangijinsa da wannan suna saboda haka kuskure ne ka kira Allah da mai suna alƙadimu in ta ce alƙadimu ka ce da ɗaɗɗe kenan a ka'idan da muka karanta na farko asma'ullahi ta'ala kullu ha husna kaga kenan bai haukanta ba saboda an ka ce da ɗaɗɗe kenan akwai wanda ne ya fi shi daɗewa ko gashi kuma Allah ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim kaga kenan akwai wanda ya fi shi daɗewa ina fata an gane in ka ɗauki wannan ka'idar za ka gane cewa to wannan ba sunan Allah ba ne tunda an ce da daɗe ba a ce wanda ya fi kowa daɗewa ba kaga in aka ce da daɗe kenan akwai wanda ne ya fi shi daɗewa kuma kaga a ka'idar bai kamata a sa wa Allah suna wanda bai sa wa kansa wannan suna ba wannan shine adalci wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabadha al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal ibn taymiya yake cewa a cikin lamiyarsa yace wa jami'u ayati sifati dukkan ayoyin da suka zo akan siffan ubangiji umirruha ina binta kamar yadda suka zo haqqan kama naqalat tirazul awwalu biya na gaskiya kamar yadda mutanen farko sahabbai suka carato ta wa aruddu uhdataha ila nuqaliha ma'anoninta ina maida ita ga yadda wanda suka carato hadisan da ayoyin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga ubangiji yadda suka carato ta wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange kwakwalwa na daga duk abin da kwakwalwa zai iya raya maka wanda bayi da kyau akan sunan Allah ko sifan Allah sai ce qubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idha istadalla in zai kafa dalili qala al-akhtar sai ce akhtar ya ce akhtar wani banasari ne balarabi ne mamarsa kirista ce kuma balarabe ne kuma kirista yana daga cikin malaman adaban larabci yana fata an gani yana daga cikin kuma malaman wato balaga rhetoric yana daga cikin malaman balaga to ana kafa hujja da baitinsa da ya yi wajen fassara maganar Allah wani baiti shine baitin da yake qad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi yace bishr ya mamaye iraq ba tare da yaƙi ba ba tare da zubar da jini ba to shine a sha'ira suka ɗauki wannan baitin suka fassara faɗin Allah maɗaukaki da ya ce sun mastawa alal arsh sai suka ce sun mastaula alal arsh sa'an Allah ya daidaita akan al'arshi sai suka ce a'a sa'annan Allah ya mamaye al'arshinsa in aka ce mamayewa kenan akwai galaba kenan ko da akwai wanda yake da wajen ko ka zo me ka fi karfinsa sannan ka mamaye kaga kenan an siffanta Allah da siffa ta ne waya. ko kenan akwai wanda da ya fi karfin Allah kenan a wannan ma'anar sa'an nan Allah daga baya ya ci karfinsa ya zo ya mamaye abin kaga zai yiwu a siffanta Allah da haka to kaga dalilin da ya sa ibnu timiya ya faɗi wannan raddi akan wannan mutumin saboda mafi galibi suna kafa hujja da shi ne kaga wannan shine karshen wannan gaba sai ka'idatul sabi'a ko shine zamu tashi akai idan Allah ya raya mu a majalisi na goma sha takwas insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik